Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nigerian maza da mata muna muku gaisuwa da fata alheri. Kuma muna kira ga Nigerian muna daukar sako ne wanda muke son da Allah a yi fartaci a lakin ya har ga inda ake neman ya je. ‘Yan eh, uwata Nigeria muna daukar sakon ‘yan Libi waɗanda ke cikin wata babban matsala ‘yan ƙasar Libi. ‘Yan Nijar mazamna Libi waɗanda ke cikin wata babban matsala. to muna daukar sakon su kuma muna nema ga Nigerian da Allah ya fartaje yadda shugabanni za su ji wannan sakon da muke aika musu Eh, amma ku ji waka ga baki mai sai dadi wannan magana ku watsa shi ko ina da ko ina yayi sai farashi kamin da ake gaskiya ana takura mu da sosai takura mu ake sosai wallahi kuma in an je cikin dare ma an an fada muku ba a bari ka kadarorin ku kuma a dauke muku waya a dauke muku kudi kai har da hukuma takurin da ake mana yayi yawa yanzu a farashi gaskiya wallahi an takura mu da sosai muna neman taimakon ku da Allah ku watsa mana wannan magana ya shiga ko ina da ko ina abin da ake mana kun majin daji sosai wallahi an takura mana sosai wallahi kananan yara wanda suka zo duka kama su ake yi in an je can kuma rihe su ake yi ga zabi ga ba abinci ga ba ruwa takuran ya yawa sosai wayan su ma mutuwa ma suke a can kaga ce ma an ce wajen mutum biyar suka mutu a gurin shekarun ce ma haka wajen mutum uku suka mutu ya an yi wannan kuma ina za mu sa ranmu ya za shi alhamdulillah ina fatan cewa kowa ya ji wannan audio daga bakin mai shi waɗanda ke cikin wannan matsalar to me muke nihi a wurin eh, abin da muke nihi gwamnatin Nijar ta ɗauki wasu matakin ne waɗanda za su iya hiddo wa'annan bayan Allah daga cikin wannan kange saboda an ce in gudu ya gudu ba a tallaba ɗan nono in hada in naka na cikin rikici ba a cikin rashin bai da gaskiya nema aka a hiddo daga cikin wannan matsalar sai a yanka mai hukuncin da ya kamata da shi amma wannan matsalar da yake ciki ana so a samu ya hito daga cikinta ba da bayan haka nan wannan matsalolin abin da muke samu su mu Nijeriya zancen takardu ne da yawan su ya kamata kwanaki mun yi bidiyo akan wannan maganganu na eh, takardu sirtu da mazawa kasashen nan su Libya su Algeria wani ba Allah yana son tahiya yana dan canja shiga hannu ya zo ya ce zai neman fosfor sai ya kashe wata ɗaya bai samu fosfor ba wata ɗaya ya kashe bai samu fosfor ba ko kuma a ce sai ka biyo su hanyoyi inda za ka kashe wasu kuɗi kafin ka samu alhali ko kuma a ce fasfor an duk kasar da kake cikin Nijar mai kawai ake yi a yi maka fasfor mun sani fasfor takarda ce wadda take mai matsala to amma ya kamata idan ya mai ɗin ake iya yi ta ba mu iya hanawa ba musan abin da sa gwamnati ta ɗauki wannan eh, dokar ba amma ya kamata a ce a ɗebi takaitaccen lokaci wanda fasfor bai kamata ya wuce wannan lokacin ba akalla a ce bai kamata ya wuce sati ɗaya ko kuma a cikin kwana biyar duk binciken da za a yi a ce an yi fasfor an kare shi a cikin kwana biyar ko sati ɗaya yadda wasu za su iya wasu za su iya jin kura jikin ɗaukar shi amma kai kana niyyar tahiya ka zo ka yi wata guda kana jiro abun nan da kuɗin motar da ka tayar su sai haka shi shi yasa kuke ganin matasan mu da yawa suna hita suna buwaje babu takardu ba wai ba sa son ɗaukar takardu wani walakancin da yake ganin a ce mai ya dawo ya yi kuɗin mota daga can ya zo da takarda in ya san zai zo ya same ta kai tsaye sai zuwa a ɗauka to sai an dibi wannan wurin wajen samun takarda da sauki muke son gwamnati ta dibi wannan hanyar yadda za a sauƙaƙa ma 'yan Nijar samu takarda da sauki idan ma ba a rage firi na yin takardar ba dai a dai ce an takaita lokaci wanda bai kamata a wuce wannan lokacin ya wuce takardar ba ta ƙare ba ba a da bayan haka nan magana ta biyu da nake so in yi a kan waɗannan gwamnati tana iya ta diba ta gani me za ta yi tunda yau mun shi taimakon gwamnati yawa gare shi gwamnati ta ce za ta yi yawa gare shi yau da mun ji an ce Nijar za su ɗauka soja dubu goma to alhamdulillah mun ji daɗin wannan sanarwar to me ke hana gwamnati ta hiddo wata takarda wadda za ta nuna cewa matasa saboda su san ansa da su ɗin mun ji an ce za a ɗauka matasa mun sani ko na ganga yazo za a yi a ɗauke shi amma me muna noman gwamnati ta hidda wata takarda special wadda za ta nuna cewa 'yan kasashen waje ana iya daga cikin za a ɗauka ko dubu kaza cikin 'yan kasashen waje alal misali cikin dubu goma a ce za a ɗauka 'yan kasashen waje dubu uku ko hudu ko ƙasa ga haka ko sama ga haka akwai matasan mu kasashen waje da yawa waɗanda rashin aiki ne kai su yau in an ce masu in suka tabbatar da cewa za a zo a doke su sojan Niger za su zakuwa kuma na imani da wanda ya shekara guda irin su Libya su Algeria kasashen nan da saura akwai wanda in ya shekara kasa guda ya shekara guda kasa nan ko shekara biyu wallahi ba soja ba kowane irin abu ko irin kwarni yana iya shi saboda irin wahalar da ya gani ya dan ba akwai wuya ya ga warta da cikin soja kun gane don haka muna nema ga gwamnatin Nijar ta diba ta gani wannan cikin ɗaukar sojojin da za a yi a ce an kirai matasan mu na kasashen waje su ma sun zo an dama da su su zo a dama da su su ma suna da kishin kasar da suka zakkuwa su kare ƙasar su su ma akwai wani na rance da Allah da Annabi ko bai soja ba an ce a bace bin daga je karan ƙasar wallahi yana zuwa don haka ni ka hana a kira su su ma su zo a yi da su wanda ka iya yi yayi a ki ba dole ba wanda ya san yana iya ya zo a yi da shi akwai ambasadin ne gare mu duk kasashen nan muna da kasashe da yawa inda muke da matasa cikin su da yawa ana iya aika musu ambasada can duk wanda ga so ya kai sunan shi can wajen ambasada nan saboda in an ce za a zakko ma an san da za a yi kwaramfi kenan ana iya kowane kasar da yake a halin yanzu ya je ya kai sunan shi wajen ambasada kin a yi research din su ambasada ambasada ta turo affaires étrangères nan ga sannan su taho su gwamai sunan nakin su gwamai kowa ya kado sai shi aji yanda aka dan mana a hidda wani corruption daga cikin abun kwa kina muna kira gwamnatin Nijar wannan abin ma shi ma an haka an taimaka musu waɗanda ke cikin wannan wahala yau muna nema gwamnatin Nijar kuma ta diba ta hanyar za ta bi tsakaninta da mahukunta na Libi a samu a ceto waɗannan ɗin saboda wurin da suke kamar yadda aka bamu labarin wallahi aka ce inda aka yi a sa mutum ɗari sai a sa mutum ɗari biyu har da wani abu ciki ga zahi za ka ga mutum ya haito ba abu gai ba aiko ba amma jikin shi ya kwakwalde saboda wahala da ke yake ciki saboda zahiri al'awurin mutum ya hito daga ciki wanda aka kaga jikin mutum ya kwakwalɗe saboda wahala jama'a wani irin na zamu ya kamata gwamnatin Nijar ta diba irin cikin halin da za ta iya diba irin taimakon da za ta iya yi ma wa'annan bayan Allah su samu su hito daga cikin wannan kangi yan uwan mu ne Nigeria dan akubani nationality da yawa amma mun tabbatar da an ce Nigeria su ne majority duka Nijeriya ne kuma mun sani mu Nigeria mazauna Libya ne muna nema wa gwamnatin Nijar don Allah duk irin halin da ya wa'annan bayan Allah suka ciki gwamnati ta ta san hanyar da za ta iya ta bi ta hidda su muna da ambasada can muna da komi ba mu ca ba su aikin su amma ya kamata gwamnati ta bincike su sun ji ga abubuwan da suka ji waɗannan halin suna son a kai a ga halin da suke ciki menene gaskiyar magana gaskiya gwamnati ta dibi wannan abu suna hawa mace wallahi wallahi mace suke iyakan matsi da kuka dabba ai dan mani wallahi suna mace dan akwai wasu firbu da ba mu iya gwadi ana social media wallahi nasu amma muna nema gwamnatin Nijar ta hannunta a cikin wannan abin salamu alaikum wa rahmatullahi